yanzu da muke magana yammacin ranar lahadi ce da ta daidai da buwar ga watan zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1433 daidai da ashirin 21 ga watan oktoba shekara ta 2012 wannan shi ne kasar na 99 daga cikin jeran karatu karatuttukan littafin sahihu muslim والنصر الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج الله مدعوكين سوكي غافر تامش karatun da muka wa take da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'a musulmi ba su manta ba muna cikin kitabul iman wato matattarar da al-Imam Muslim ya tattara hadisai dangane da imani yana ainihin fassara mana su a bisa hasken yadda ainihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da sahabbai suka fassara waɗannan hadisai bayan haka mun yi karatu a inda al-Imam Muslim ya fara kawo mana waɗansu hadisai da ke tabbatar da bayanai akan cewa wanda duk ya mutu yana shirka ba Allah to wannan zai shiga wuta kamar yadda wanda kuma duk ya mutu da tauhidi to zai shiga aljanna a yanzu za mu tashi inda malam yace babu tahrim qatl al-kafir ba'da an qala la ilaha illa babin da ke bayani akan haramcin kashe kafiri bayan ya faɗi la ilaha illa Allah ma'ana wannan kafiri ne tabbas kuka haɗu da shi a fagen daga ko a wurin jihadi ko ka ritsa shi a wata maritsa amma ka yi nufin kashe shi sai ce la ilaha illallah abinda wannan karatu yake koyar da mu shine haramun ne ka kashe shi saboda girman la ilaha illallah قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث حول السند وحدثنا محمد بن رمح واللفظ متقارب أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن الأسود أنه أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أفأقاتله يا رسول الله بعد أن قالها قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقتله قال فقلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقاتله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال وأن حديث الإمام مسلم يا ساموش دقبض بالمالمي malamin malaman hadisi al-imam Qutayba dan Sa'id as-Saqafi al-Baghlani Allah madaukakin sarki ya gafarta wannan malami ya karantar da Bukhari ya karantar da Muslim ya karantar da Abu Dawud ya karantar da Tirmidhi ya karantar da Nasa'i ya karantar da Ibn maja dukkanin waɗannan ashabul kutub sitta almajiran shi Allah madaukakin sarki ya gafarta shi ko yace haddathana Layth al-imam Layth ibn sa'ad malami ne babban malami mutumin kasar masar ya karantar da mu hadisi to sai muslim sai ya tsaida wannan isnadi anan sai ya ce hawala sanad shine wannan ha da yasa ma'ana hadisin yana da hanyoyi biyu hanyar farko ga inda imam muslim ya samo ta sai ya da ita anan zai zo ya dasa ta a gaba inda ta take wa abdasana muhammad bin rumhin muslim ya ce haka kuma malamin mu mai suna malam muhammad dan rum ya karantar da mu hadisi wal lafz mutaqarib to sai musulmi ya ce da lafz riwayar malam kutaiba da lafz riwayar malam muhammad dan rum masulun sun yi kusa da juna to shi ma Muhammad dan rubu sai ya ce akhbarana Layth kaga malaman Imam Muslim guda biyu da Qutaybah dan Sa'id da Muhammad dan rubu dukkanin sa almajiran laifi dan Sa'ad ne to Muslim ya samo hadisi daya a wurin su wanda suka ruwaito a wurin malami daya to shine sai imam muslim sai ya fara kawo hanyar kutaybatu dan sa'id sannan ya kawo hanyar malam muhammad dan ramh al muhajir at tujibi to bayan da ya kawo sannan sai ya hade su amma sai kuma yace lafazin yayi kusa da juna an ibn shihab daga al imam ibn shihab to yanzu amma imam muslim ne maka ishara ne akan yana kawo maka dawar riwayoyin ko kuma dawar lafuzan waɗannan mutane guda biyu waɗanda ce lafuzar dama sun yi ainihin kusa da juna an aba ibn yasar an aba ibn yazid al-laythi shi ku al-imam muhammad ibn shahab al-zuhri ce ya karbo daga malamin shi malam aba'u dan yazid al laifi. an ubaidullah ibn adi ibn al-khiyari shi ko yace ya karbo daga ubaidullah dan adi dan khiyar an al-miqdad ibn al-aswad annahu akhbarahu miqdad dan aswad sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bada labari ga almajirin shi tabi'i mai suna ubaidullah dan adi dan khiyar أنه قال شين قباب بني الأسود يتي يا رسول الله يا من ذو الله صلى الله عليه وآله وسلم ara'aita in laqitu rajulan min al-kuffari faqatalahu ya manzon Allah me kake gani in na haɗu da wani mutum cikin kafirai sai ya neme ni da waƙi sai ya waƙe ni ma'ana yanzu shi ya tsogale ni shi ya taba waƙin shi ya fara waƙin فضرب sai ya بالسيف سيسار daga cikin hannuna da takobi فقطعها har ya gutsure wannan hannunawa. thumma laga minni bi shajaratin sannan sai ya gudu daga gare ni ya je ya buwa jikin wata bishiya fa sai ya ce aslamtu lillah na sallama ga Allah na musulunta na miƙa wuya ga Allah afa uqatiluhu ya rasulullah ya manzon Allah na bi wannan mutum in hake shi ba an qala ha bayan ya faɗi wannan kalma cewa ya musulunta ga Allah قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمن الله يتي لا تقتله كرك واكيشي قال فقلت يا رسول الله سمتي يا من الله إنه قد قطع يدي وأي باقي هنونا باقي جميع كما تدد حكا إن جيه كشي شدين يزمنا رام عمن ديمني thumma qala zalika da an qata'aha ma'ana bayan da ya dace hannun nawa ne sannan sai faɗi wannan kalma asala a afala aqtuluhu bana kashe shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama la taqtuluhu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kar ka kashe shi fa in qataltahu idan har ka sake ka kashe shi fa innahu bi manzilatika qabla an taqtulahu to shikenan ka sani da cewa ya koma ya zama a matsayinka kafin ka kashe shi kafin ka kashe shi menene matsayin ka kai musulmi to yanzu ya musulunta kuma ka kashe shi ya dauki matsayinka wa innaka bi manzilatihi kai kuma yanzu ka koma matsayin shi qabla an yaqula kalimatahu allati qala matsayin shi kafin ya faɗi kalmar da ya faɗi menene matsayin shi kafiri to haka galibi ake fasara hadisin amma ba haka ne ma'ana hadisin ba sai sa na bi a hankali ku kai abin da ake nufi shine kafin ka kashe shi kai haramun dami ne jininka haramun ne ina fata an gane to a yanzu shi ma jinin shi ya koma ya zama haramun an fahimta to a lokacin da bai faɗi wannan kalmar ba shi kuma a lokacin da ya dace hannunka me yayi maka yayi maka ta'addanci to yanzu kai ma kai mishi ta'addanci kenan wannan ita ce ma'anar da malamai gaba ɗayan su suka haɗu suka baiwa hadisin ba a harari asalin ko kuma ba a hasashi asalin abin da galibi mutane tunanin su yake bayuwa zuwa gare shi ba na kafin mu tattauna komai dangane da hadisin bari in ɗauko mana maganar da manyan masana suka yi dangane da ainihin hadisin قال الحافظ أبو عوانة في مسنده بعد ya ruwaito الإمام hadisi a cikin littafin shi أجل لتافي musnad ما نصه yace sami'tu الربيع ibn سليمان Sulaiman naji malami na malam Rabi'u dan Sulaiman almajirin Imam Shafi'i ne kala shi kuma yace sami'tu Shafi'i ya yaqulu naji na malamin mai suna Shafi'i yana cewa ma'anahu ma'anar wannan hadisi an yasira mubahaddam ma annahu yasira mushrikan كما أنه كما kafin مباح faɗi قبل الإقرار kalma shi أن كلمة shi ya halatta. an fahimta to kai kuma kafin ka kashe shi kai kuma menene haramun dam haramun ne kai kuma a kashe ka to yanzu shine abinda ake cewa yanzu ya ɗauki matsayin jinin shi ya haramta an fahimta jama'a amma in aka faɗi haka kenan an kafarta wannan musulmi saboda ya kashe wannan kenan to wannan kuma ya saba ma aqida da musulmi suke akai musulmi ba su kafirta mutum da mugun aiki ko mai girman mugun aiki in ba kafirci ne wanda yake karara ba ma'ana yanzu wannan mutumin da ya kashe wa ya kashe ya kashe musulmi don haka kamar yadda a ɗazo ƙoƙarin hallaka ka to kai kuma yanzu ka ɗauki matsayin shi na kokarin hallaka shi dan haka abin da ake nufi shine ka aikata babban laifi ta hanyar kashe musulmi wanda ainihin yayi imani to shine sai malam yake cewa wa hasuluhu annahu ma'sumud dam hakikanin yadda abin yake da wannan kafiri ya faɗi la ilaha illallah ko yake aslamtu lillah to jini shi ya tsaru محرم قتله بعد قوله لا إله إلا الله كما كنت أنت كذلك قبل أن تقتله جنشي يا حرمت kisan shi ya haramta bayan da ya faɗi la ilaha illallah kamar yadda kai ma musulmin nan kake kafin kashe shi wa annaka ba'da qatlihi ghayra ma'sumid dam to kai din yanzu da ka kashe shi to kai kuma jininka bai tsaro ba li'an wala muharramul qatl kai ma kuma yanzu baka haramta a kashe ka ba ma'ana kai ma hukuncin kisa ruwa dawo a kanka kama kana huwa qabla qawlihi la ilaha illa Allah kamar yadda shi haka hukuncin yace akan shi kafin ya faɗi la ilaha illa Allah jinin shi ya halatta kuma kashe shi ya halatta wa hadha ma'ana wadihu mana yace wannan ma'ana a sarari take fata'ammalhu ka tsaya ka lura da wannan ma'ana wallahu ta'ala a'lamu bis-sawab Allah madaukakin sarki shine masanin daidai wa ilayhi al-marji' wal ma'ab Allah madaukakin sarki gare shi makoma da matattara duk take gare shi wa huwa hasbuna wa huwa almusta'an Allah madaukakin sarki ya wadace mu kuma wurin shi muke neman taimako wa alaihi tuklan kuma madogaran mu ga Allah take kun ji bayani daga masana kenan to da wannan zaka gane haka fa'ayoyin ayoyin alqur'ani haka hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ba haka ba hatta littafan fiqh waɗanda mutanen da suka rubuta su ba sahabbai bane ba tabi'ai bane ba tabi'u tabi'ina bane malamai ne waɗanda suka zo bayan bayan waɗannan zamanna amma in ka karanta littafan su in ba ka natsu ka koya a hannun masana ba sai kai ta kwatankwacin dirkaniyar da aka ta yi wajen karanta da fassara wasu jimloli da yawa a cikin littattafan da kotun daga nan a halari da suke fassara fa'inil tabasat a inda malam Abdurrahman al yake cewa idza ta'ayyanat an-najasatu husila mahalluha yace idan aka ga najasa sai a wanke wurin da najasar take kaga da ta an ganta bil ayn wa ta'ayyana kuma ta bayyana sai a wanke inda ta bayyana din fa in tabasat amma in ta saje a cikin tufafin ba wai ta fantsama ba a ga ta ta kafin ka je inda za ka wanke ta sai ta kuwa sai ta saje sai ka fara tunanin shin daidai kwalar hannun rigarka ne ko daga saman cinye hannun ne wai ma hannun hagu ne ko ko hannun dama ne to il tabasatin najasatu to ta saje ta ɓace sai ce husila da kullum sai a wanke tufafin gaba daya wannan nassin a ƙasar nan ta mu tashi muka yi muka ji suna cewa fa'inil tabasat idan ta fantsama in ta fantsama ka ko ahalari bai ce a wanke ba dole a wanke don ba za ta wanku daidai da daidai ba Ta ma ka gani to in ya zan littattafan fikiru ma sai ka je ka koye su a hannun masana balle littafin Allah alquran balle sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abinda za ka yi tunanin haka ne abin sai ka ji masana sun ce ba haka bane abin da yasa shi wannan ilimi jama'a naƙali ne ma'ana kai za ka koya ne kai ma ka je ka koyar waɗanda ka koyar su koyar ya zama kenan ilimi ana riwaya shi ne amma har ya zama ilimi ya zama al'amari ne da kowane ɗan ta kife kawai zai ɗauka ya buɗe to babu shakka za a samu kai a irin halin da duniya ta samu kanta a ciki a yanzu Allah maɗaukakin sarki kuma ya tsare saboda haka jama'ar musulmi kun ji ainihin wannan hadisi wanda yake bayani dangane da wannan ainihin mas'ala wadda tana daga cikin mas'aloli masu matuƙa matukar muhimmanci Allah madaukakin sarki ya kiyaye na'am na'am eh babu laifi duk ɗaya ne babu laifi yakan zo akan samu sunaye haka laif kuma a ce al duk ɗaya ne ina fata an gani yana magana haddasa na laifin a can kuma da ya sake tafiya sai ya ce akhbarana laifin kullum na gaya muku tana daga cikin dukka ta imamu Muslim malamin shi na farko Qutaybah dan Sa'id ya rusa haddasa na lais malamin shi na biyu muhammadu dan Rumh shi kuma da yazo sai ce akhbarana lais don haka yadda suka faɗa mai haka ya kiyaye bai canza ba bai ƙara ba bai rage ba hazi amanati muhaddisina ina fata an gano Allah maraukakin sarki ya taimaka wannan hadisi na mai kudabi dan aswad kamar yadda ka ji shi haka bukhari ma ya rawaito shi kamar yadda muslim din ya rawaito tare da waɗannan manyan malamai wato Bukhari da Muslim al-Imam an-Nasa'i ya rawaito wannan hadisi a cikin littafin shi al-Sunan al-Kubra haka al-Imam Abdul a cikin al-Musannaf haka al-Imam Abu Bakar ibn Abi Shayba haka nan al-Imam Ahmad al-Imam Abu Awana dukkanin su sun fitar da wannan hadisi al-Imam Abu Nu'aym ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi al-Mustakhraj ala Sahih Muslim haka nan al-Imam Ibn Hibban haka al-Imam Ibn Manda Dukkaninsu sun fitar da wannan hadisi al-Imam tahawi a cikin littafin Mushkil al-Athar al-Imam al a cikin As-Sunan al-Kubra dukkanin sun fitar da wannan hadisi Allah madaukakin sarki ya taimaka na daga cikin fa'idojin wannan hadisi manyan malamai suka ce bayanu tahrim qatl al-kafir ba'da qawlihi la ilaha illallah wannan hadisi na bayyana mana haramcin kashe kafiri bayan ya faɗi la ilaha illallah duk irin fassarar da ka dauka a zuciyarka in dai faɗi la ilaha illallah to ka kame da kashe shi ثانيا النبي ومنها أنه استدل به على صحة قول من قال أسلمت لله ولم يزد على ذلك وكيكينن ينزي إذا كافر يتي نا مسلمتا إذا كانت كلمة تائسر باسياتي لا إله إلا الله ba. ma'ana da na musulunta da la ilaha illallah duk ma'anar su daya kalmomin ne dai suka saba sai ce haka za kila lakin fihi nazar malam yace haka dai wasu masana suka faɗi yace sai dai kuma anan akwai abin dube li'anna zalika kafin fil kaf wannan zai zai isar ne a wajen akame daga a kashe shi amma ko zai isar daga bayyana shi da shigar shi ala annahu muslim ina fatan ku tantance matsalolin guda biyu idan ka daga ka kashe shi sai ya ce amantu billah ko kuma sai ya ce maka aslamtu lillah ko ya ce ana muslim to wannan ya isar ka fahimci cewa musulmi ne ba su ya kace shi amma idan kafiri ya zo zai musulunta shi in ya ce aslamtu ta isa a'a sai ya ce la ilaha illallah shine tantancewa ko kun fahimta sai ce ala annahu warada fi ba'd ar-riwayat al-ishara ila annahu qala la ilaha illa Allah wa hi riwayatu ma'mar an az-zuhri al-atiya ba'da hada yace tare da cewa akwai riwaya da ta zo ta fassara hatta wannan din cewa aslamtu lillah kamar riwaya ce da ma'ana ya tabbata cewa ya faɗi la ilaha illa Allah amma dai ala ayi halin wannan ita ce ba tantancewa da malamai suka in ka zo zaka kashe shi yace ni musulmi ne to kyale shi amma in da ya zo musulunta ne to ya zo kawai ya ce ni musulmi ne bata isar ba sai in ya faɗi la ilaha illallah ina fata an gane wa minha annahu istadilla bihi ala jawazi su'ali an an-nawazil qabla wuqu'iha malamai suka ce wannan hadisi dalili ne akan ka tsara wata tambaya da kake kabbara za ta faru sai ka tambayi malami tun kafin ta faru domin wannan tambayar da mai miqdadu dan aswad yake wa annabi abin fa bai faru ba yana kaddara a kaddara kaza ya faru yaya ya kamata in yi malamai suka ce to babu laifi kenan ka tsara wasu mas'aloli waɗanda a matsayinka na direba wanda kake tafiya ka je ka samu kanka a wasu irin halaye a matsayinka na mai jihadi wanda kake shiga surkuki ka samu kanka a wasu irin halaye a matsayinki na mata aure da kike kwana ga shi ki samu kanki a wasu halaye sai ki tsara tambayoyin da za ki kaddara ko za ka kaddara inda abin zai afku me ya kamata ka yi ko kun fahimta jama'a to shine malamai suka ce babu laifi an alama taqaddama tarjihihi tarjihuhu min anna al-miqdad inma sa'ala amma lam yaqa lahu wannan magana an gina ta ne akan magana da muka faɗi cewa wannan tambayar mutumin nan yi ne kafin mas'alar ta faru wa amma ma nukila an ba'd salaf min karahati zalika fa mahmulun ala ma yanduru uquhu wa amma ma yumkin uquhu adatan fa yushra'u sual anhu li yu'lama hukmuhu idha waqa to wasu malamai daga cikin malaman farko jama'a zaka ji kamar su Imam Malik imamu malik na daga cikin malaman da ke wa almajirai da ɗaliban shi tsawa akan kan ba ka zo kana kirkiro mana matsalolin da ba su faru ba kana cewa ala gafarta malam me kake gani da kaza zai faru shi abu hanifa a makarantar shi ya buɗe irin haka A ra'aita ya imam a ra'aita ya sheikh har sai aka sanya wa almajirai shi ashabur ra'ayi dan malam me ka gani malam ne ka gani da a ce kaza zai faru ala gafarta malam ya kake gaba a yi to abu hanifa ya rasu sai almajiran shi sai suka kwararo madina suka to wurin malik sai ya ce ala gafarta malam yanzu da kaza zai faru sai a yi malik ya ɗaga to aha daga kufa kake ko eh? <laughs> ko kun fahimta shi ne sai almajirai imam malik da suka sanya musu ashabin ra'ayi dan malam ne ka gani to sai malamai suka ce abinda ake nufi da irin wannan abin da imam malik ke kyama shine ka kaddara abin da ayyuwa da kyar in ma zai yi sai ka kikiro tambayar don neman jawayya da neman wasa kwakwalwa to wannan aka hana amma yanzu ka duba kamar wasu sahabbai da suka zo suka ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallam mukan shiga jirgin ruwa mu yi kwana da kwanaki ko wata da watanni a ciki ruwa da muke ɗiba a cikin kuloli da jarakuna wanda za mu sha idan muka sha muka alwala muka yi wankan janaba to al'amarin ba zai isa ba to amma kuma gashi akan teku muke ga ruwa ko ina sai dai ruwan yana da ɗanɗanon gishiri kaga a yanzu sun taɓa samun kansu a wani hali makamancin haka to suna tunanin gaba zai iya yiwa su samu kansu a wani halin da ya sa haka tsanani ga ruwan mai daɗi in suka sha suka yi alwala in ya ƙare to ba su da ruwan sha shin sa iya yin alwala da ruwan teku sai annabi ya ce huwa tahuru ma'u ruwan teku mai tsarki ne yanzu kaga nan gaba in sun samu kansu a wannan hali babu laifi kenan to sai kuma ya ƙara musu da abin da ba su tambaya ba saboda ganin wanda duk ya tambaya game da hukuncin ruwan teku to wata ran kuma zai haɗu da wani kifi ya yi mushe ko wata dabbar ruwa ta yi mushe sai kuma ya ce mai taturu abin da ya mutu cikin shi halal ne a ci don haka ya halatta a matsayinka na malami ka tara wasu almajiranka da kake ga za su fuskanci wata matsala wadda a yanzu bata faru ba sai ka fara ba su fatoyi a kai da in abin ya faru ne za a yi mun ji ɗaya daga cikin haka ji a hadisin abubuwar. to annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rinka faɗa wa sahabbai haka wani lokaci sai ce ina ganin fitintunu na sauka a tsakar gidajen ku kamar ruwan sama ma'ana bayan mutuwa annabi za a yi rikici za a yi fitintunu kowa sai ta shiga gidan shi in kai baka yi ba ɗanka zai shiga kaninka yayanka matarka haka yace haka nake ganin fitintunu suna sauka a kowane gida kamar ruwan sama to dan haka sai ce in kaza ya faru ga yadda za a yi in kaza ya faru ga yadda za a yi to babu laifi a matsayin rayuwa malami ya tsaya ya hasashe irin haka misali sai ka zo ka ce ala ta mala ina zuwa ina kai tumatir kasar kudu to abin da nake tambaya mutane ne suke ɗiban kuɗi suna ainihin sayan tumatir sai su bani in kai musu idan na kai na siyar to sai in dawo musu da kuɗinsu to ala gafata malam ya halatta in siyo wasu kaya ba tare da izinin mutanen ba da na iso in zo in siyar in je in mai musu da kuɗinsu misali kaga wannan wani abu ne wanda bai abku ba amma kake kaddara ga zai abku to menene abin yi to babu laifi ainihin akan haka na fata an gane amma dai asali a musulunci an hana tambayar abin da bai faru ba kuma ya zama tambayar ba ta da wata ma'ana ko da an amsa maka Allah madaukakin sarki ya taimaka na'am kamar

kalmar la ilaha illallah tana da girma in yaquluha usma damu man kana kafiran tula hayatihi mutum ya sharare rayuwar shi kaf yana kafirci yazo dabba zaka kashe shi yana fadi sai ta tsare shi kaga yana nuna girman kalma bayan kalmar tauhidi ba wata kalma da zai faɗi wadda za ta tsare jinin shi sai ita kaga kenan a musulunci kaf. babu wata kalma kamar la ilaha illallah ina fata an gane kalimatu taqwa wa kanu ahqqa biha wa ahliha ومنها بيان فضل الصحابة حيث إنهم كانوا حريصين على التفقه في دين الله تعالى وأن حديث هنا بين صحابي سنة درجة بمن حديث هنا بين إلم يبدأ سكة قطعين لمن إلم الدين فكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أما لم يقع kaga dai saboda tambayar su fahimci addini har abin da bai faru ba suke tambayar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya'lamu hukmuhu idza waka dan su san menene hukuncin shi idan ya faru wallahi ta'ala a'lam bis-sawab wa ilayhi al-marji wal ma'ab Allah madaukakin sarki ya taimaka jama'a kun ji wannan hadisi يقول امام مسلم حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر حول السند وحدثنا اسحاق بن موسى الانصاري حدثنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي حول السند وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج جميعا عن الزهري بهذا الاسناد اما الاوزاعي وابن جريج ففي حديثهما قال أسلمت لله كما قال الليث في حديثه وأما معمر ففي حديثه فلما أهويت لأقتله قال لا إله إلا الله imam muslim ya sake biyo waccan riwayar hadisi da muka karanta da wasu hanyoyi waɗanda suka ƙara ma hadisin armashi suka ƙara fito da ma'anar shi karara sai dai wannan hanyar ya rawaito ta ne yace haddathana ishaq ibn ibrahim malami na ishaq dan ibrahim al-hanzali kenan shine aka fi sani da ishaq dan rawiya ina fata an gane ya karantar da mu hadisi wa abd ibn humayd da al-imam abd dan nasar al-kisi qala waɗannan malamai na guda biyu suka ce akhbarana abdurrazzaq al-Imam Abdul Razzaq ya karantar da mu hadisi qala akhbarana Ma'mar su shi ko ainihin yace ce mu malam Ma'mar ya karantar da mu hadisi to wannan hanyar iyakar ta kenan sai Imam Muslim ya tsai da ita anan zai zo ya haɗa ta a can gaba sai ce wa haddathana Ishaq ibn Musa al-Ansari haddathana walid ibn Muslim an al-Awza'i sanad ita ma sai sake tsai da ita anan sai sake cewa wa haddathana محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج جميعا عن الزهري بهذا الإسناد ينبقى كيدا ودنا معلمين إمام مسلم كان أو إسحاق أو إبراهيم الحنظلي عبد بن عبيد بيوكينا sai kuma ainihin ishaq ɗan musa al-ansari kaga malami na nawa kenan uku sannan sai kuma muhammad dan rafi wanda yana daga cikin ɗaya daga cikin malaman shi biyu a waccan riwaya da ta gabata gaba ɗaya da ya zo sai yake cewa duk inda aka kai aka komo wannan hadisi sun ruwaito shi ne ta hanyar ibnu jurayj ibnu jurayj kuma yace gaba su sun ruwaito daga al-imam az-zuhri ne da wannan isnadin dai wanda kaji an karanto na farkon nan sai yace ammal auza'i to ga irin ɗabi'ar muslim din irin duk shi ta tantancewa yace to shi dai auza'i wa ibn fa fi ma a cikin tasir wayar hadisin da suka yi kala sai yace in mutumin yace aslamtu lillah kama qala laysa fi hadisihi kamar yadda yazo a cikin hadisin lays wancan da muka karanta wa amma ma'mar amma wayan ma'mar waccan da Abdul Razzaq yayi fa fi hadisihi falamma ahawaitu li aqtulahu sai riwayar ta zo cewa ya manzon Allah da mutumin nan ya datsa hannuna da na durƙusa don in kashe shi qala la ilaha illallah sai ya faɗi la ilaha illallah kaga riwayar da ake ishara ita ta fassara ashe aslamtu din lillah ashe la ilaha illallah ce ma'anarta na fata an gani duk wannan yana daga cikin aikin malaman hadisi to sa'annan kuma abinda da nake so in yi alfahari da wannan damar in ja hankalin musamman ɗaliban ilimi musamman a Najeriya waɗannan ɗalibai da kuka ga wasu suka waye gari suka zama manyan malaman duniya ku ji ikon Allah malaman su sun fi su karatu amma ba a ji labarin malaman su ba sai aka ji labarin su sannan aka ji labarin malaman su ta hanyar su waɗannan malamai bukhari muslim nasa'i tirmizi abu dauda ibnu maja an samu wani zamani da yake su ɗaliban ilimi ne sai Allah maɗaukakin sarki ya samar da malamai a lokaci guda sai suka yi su suna koyon karatu a wurinsu sai zan a wannan lokacin malaman an san su a duniya amma da tafiya ce tafiya sai ya zama ba a jin labarin waɗannan malaman nasu kaf sai ta hanyar su almajiran me nake jin hankalin ɗalibai a Najeriya a yanzu kasar mu Najeriya tana cike da masana bangaren Qur'ani ne bangaren hadisi ne bangaren larabci ne to ya rage ma ɗalibi ya kwantar da hankalin shi ya cire girman kai ya fita daga cikin rigingimun masu ɗariƙo da ƙungiyoyi da 'yan movement ya je ya samu masana ya ya karatu a wurin su to amma idan ya shiga cikin rudani da girman kai da hayaniyar masu ƙungiyoyi da ɗariƙu to shikenan sai wannan famalar da ta taru a ƙasar sai zama ba zai ci moriyarta ba shi yasa akwai ɗalibai da yawa yau ba sun kwantar da hankalinsu da sun samu ilimi da karatu mai ɗimbin yawa fiye da abin da suka tafi nema a ƙasar Yaman ko ƙasar Syria ko ƙasar Masar ko ƙasar Saudiya to amma saboda sun jarabci cewa wai su suna ganin sun fi ƙarfin su koyi karatu a hannun waɗannan da ke da ilimi, za su tafi ne wai wurin waɗanda su ma waɗannan suka koyo to kaga wannan nau'i ne na girman kai misali ina buga misali cewa duk wani malami da zai karantar da kai karatu yau a jami'ar islamiyya a Najeriya nan tamu tsakanin kudanci da arewaci da gabashi akwai wanda yake dan ajin wannan malamin ne da ke jami'ar islamiyya wanda suke karatu tare mai yiwa kuma wannan dan najeriya ya fi shi zaka kuranci da fahimta amma ba haushe yake wa kake wa kai ne wanda kake gani kullum da yake shi wannan bakin fata ne dan uwanka da yake shi wannan kaza ne a daidai lokacin da kake kin ka je wurin shi ya karantar da kai sai ka tafi jami'ar islamiyya wani lokacin sai ka ga an tafi lokacin aikin hajji ko lokacin umara ko wani yanayi sai ka ga Muhammad Zarban al-Ghamidi wanda nake faɗa muku wa limamin masallacin ainihin wato abin nan Quba tsohon bosa na jami'ar islamiyya shi da yake kafin waɗannan malaman yau da ake jin su a najeriya kafin su almajiran shi ne shi ya san sun iya suka ji ya ce je kaka zauna aji wani yana na yana karantarwa wannan nan da kare na dan garin ku sai ka je kuma sai ka ji can da katafin kuma sun ce shi ya karantar da kai to ka gani jama'a kuna fahimtar wannan to girman kai ne dalili na farko kenan a iya fahimta ta dalili da biyu idan kana ɗalibi kar ka shiga rikicin masu ko da ƙungiyoyi ka koma gefe guda su ta rikicin su su shirya ne kai ka ji mai ilimi ka je koyar da kai to amma in ka bayyana ka shiga cikin rikicin to kaga ba za ka iya zuwa ka je ka ce za ka nemi ilimi a hannun wanda kai wasiya ko rashin kunya ba saboda ba kungiyar ka yake ba saboda ba tsarikar ka yake ba Za ka ɗalibin ilimi abinda malamai muka ji suna nasiha manya manyan malaman ilimi irin su al'imamu zahabi cewa suke kun khamilan inda palam. lokacin da kake neman ilimi ka yi lub kar ka sake wani ya ji labarinka idan kan na ka bayyana to sai ka bayyana din to amma sai ka ga wani kamar yadda Hausawa ke cewa wane wane kaza dan masara ana goyen shi yana gemu wani sai ka ji shi dan musulmi ne amma ya shigo suna ta da manyan malamai to gobe kuma sai koma wurin sai ce zai karatu ko kun fahimta jama'a don haka kun khamilan inda talab kama zakara ulama in kana neman ilimi ka yi lut ka kwantar da hankalinka in ka zo gaban malami ma yana neman ya saka ka cikin rikicin ka yi lut in ya gama jawabin shi na rikicin su na malamai na kungiyoyi na ɗari ko na yan movement ai na kaza shi ke yake ce to ah, Saka maka Allah Allah ya saka da alheri sai ka je ta tambaya sai ta gargaza duwan nan hayaniyar da ne nemi saka ka shikenan in kai ilimi to sai kai wa kanka shawara wanne cikin rudanin za ka shiga ko kuma kai ma ka zo da naka Na ba da yawa shi ke nan kawai Allah madaukakin sarki ya taimaka wallahi alazim jama'a kun ga waɗannan jami'o'in da ake tura yayaye da manya-manyan kuɗaɗe da daloli a ƙasashen Malaysia ko mafi yawancin malaman yanzu 'yan Najeriya ne daga nan indiyu ne da ibadan da dan fojiyo da ke sokoto da bayero da sauran jami'o'in mu na najeriya daga nan suke zuwa su ɗibi malaman kuma kashi casa'in bisa ɗari ɗaliban 'yan najeriya ne Sarki ya tabbata ga Allah to abin da baka ce menene kenan ake zuwa yi a'a su a ƙasar Malaysia na farko sun yi standardizing harkar ilimi duk wanda yake son ne ya zama yana da scholarly researches yana da yawan bincike kuma an riga an samar da abu ne daidai da zamani muku a nan jami'o'in mu zaka je ka ga wata lacca da aka yi wa kakarta tun 1960s a Egypt yanzu ita ce ake sake maka babu object to sannan kuma na daga cikin cikas din shine harkokin ilimi ba su damu gwamnatocinmu ba a yau a duk duniya duk wanda ya tada harkar ilimi kasar shi murna take tana goyon bayan shi Najeriya ce kadai ta zama aka sun haka hatta nan nijar idan nijar ta ji wani ɗanta ya haɓaka a wani ƙasa sai a aika mishi da wakilai a lallashe shi ya dawo to mun ji kayi karatu to ya kuma ka tsaya ga dangin ka suna bukata me kake nema wanda a can aka yi maka nan ba a yi maka ba ka zo ka faɗi bukatun ka mana ka zo da abin nan ai yafi alheri to amma a wannan ƙasa ta mu jama'a wanda duk yace zai goyi bayan harka ilimi zai ta samun matsaloli ne matsaloli matsaloli ko kun fahimta jama'a makaranta irin wannan na gaya muku Yusuf Islam ya yi ta 1990 a Ingila yau shekara 22 ya musulunta ne kat Stephen in kai tsohon ɗan bungalo ne wanda da yake waka mawaki ne sunan shi kenan Cat Stevens mawaki ne da ya musulunta a hannun Yusuf al-Qardawi sai yace sunan shi Yusuf Islam sai ya gina makaranta 1990 ya gina makarantar ne kamar yadda ya faɗi lokacin matar shi ta haifi ya sai ce in Allah ya so yana fatan wannan 'yar a cikin makarantar za ta yi karatu ma'ana kenan yau ya shekara ta 22 to sai ya gina makarantar yana gina makarantar na'am sai ce makaranta ce ta boko amma karar sai ce with islamic background me ya faru sai gwamnatin ingila sai ta kira shi to kai mun ji alherin da ka kawo mana saboda haka abin da muke so ka kawo mana sunan malamanka da ma'aikatanka kaf sai gwamnati sai ta ɗibi sunan malaman shi da ma'aikatan sai aka zuba a cikin payroll na ministry of education ma'ana ma'aikatar ilimi yadda take biyan makarantun gwamnati haka za ta biya malaman shi da haka sai sake kiran iyayen yara sai ce musu to kuɗin makaranta yanzu ya raba biyu rabi za a rinka biya aka ce me yasa yace gwamnati za ta biya malaman shi ana ana goyon bayan shi ne ana murna da shi a yau kasar Saudi Arabia ta ba da dokar wanda duk zai je kafa makaranta ya kai mata ilimi kasar za ta ba shi fili kyauta ba, ba ma'ana kasuba works duka kyauta komi ya zo da kuɗi ne marma zai gina makaranta ta kuɗi ya sa saboda sun san ilimi ne ya zo su amma a nan kasashen musa a masu mulkin ne yan siyasan ne sarakunan ne har yau da muke magana jama'a masu sarauta garin nan da yan siyasa garin nan suna can suna taro fa har yau da muke magana yau lahadi ɗaya ga watan oktoba suna can suna taro ba ma da wannan da suka tashi nan waya ba a abincin abin da wannan makarantar har yau suna nan suna taro saboda abin ya ne musu ido dan me za a kawo ci gaba a basu dan me za a wayar da kai dan me za a ilmanta a ban mutane da jahilci to yau in kace ba karanta a kasar nan kai ne maki wannan ita ce Najeriya da ake kira in da san Najeriya ba wannan ita ce Najeriya hazihi Najeriya tukun jama'a kuna fahimta shi sa jama'a sai kaga gashi nan muna da masana din a ko ina amma sai ga ba sa son dawowa manya-manyan likitoci manya-manyan masana za ka je kai karatu sai zo sai sa ka duba mutum professor irin professor Jibril Aminu ya yi breaking record ne kaf tun daga ibadan da jami'a har America da ya PhD farfesa ne akan ilimin likitanci da kaza da kaza ɗan uwan shi masana abokan shi har aibanta shi suke ya za ka yi irin ka ka zo ka shiga siyasa yace <laughs> it is the business of the day in baka shiga siyasa ba karatun ka karatun banza ne a wurin su ba ruwan su da karatun ka ka shiga siyasa ka wa wurin su a yau wato shikenan karatun ka ya ba. ko kun fahimta gaba ilimi ba shi da kima a kasar shi yasa za ka ga komai na gashi nan ci ba yake jama'a yau wata guda ne rak na je kasar Ivory Coast kasar Cote d'Ivoire na je na cewa manya-manyan 'yan kasuwansu manya-manyan su manya-manyan su muna taro har kalma suke fada min wadda ta min zafi amma sai ina daurewa sai suna cewa ku zo nan ku kafa kamfanoni mu ba corruption a ƙasar mu ba mugunta ka zo in kana so za mu baka fili ko ce ka ga wannan gashi nan dan jar ne gashi nan mun ba shi fili je ka ga je ka gashi nan ba ne ba wanda zai tsika ba ba za ma hasada ba ka ga. da mu ake duk abin da ka zo kace za ka yi kin ka suke bakin ciki suke da kai ko kun fahimta jama'a to wannan gwagwarmayar ina son matasan Najeriya su ci wannan gwagwarmayar ka yi kokari ka zama daga cikin agencies of change there must be change dole ne canji zai faru kasan nan kuma ka yi kokari kai ka zama daga cikin agencies of change akwai wasu old cargoes wasu tsaffin jiragen ruwa ne su ba sa iya ɗauko kaya su zo su sauke amma an ɗaure su a tashar jirgin ruwa sun hana sababbi kuma su zo su sauke Allah ya sa kana jin Hausa ka fahimci me ake nufi old cargoes kenan to ire-iren waɗannan idan ba an samar da matasa irin su Jerry Rawlings da matasa waɗanda za su samar da juyin juya hali na gaskiya ba to amma mu na musulunci muke so mu ba ba ba ba irin na Jerry Rollins muke muna son juyin juya hali ne na musulunci domin shi ne kadai gaskiya duk wani juyin juya hali zai koma zai sake rikicewa in ba na musulunci ba ne. a ƙashin gaskiya saboda Allah jama'a muna masu bikin ciki mu ce haka ƙasar mu ta waye gari to amma tsari ne yanayi ne matasa dole ku za ku jajirce amma in ka taso kai ma abin da ke baka sha'awa kawai shine rayuwa irin tasu shikenan dole ka biye musu domin ne don su samu inda za su makalaka kai ma ka zama ɗaya daga cikin azzalama ɗaya daga cikin azzalumai waɗanda ƙasa ba za ta gyaru ba da tunani irin wannan amma jama'a a ce ƙasa irin wannan da Allah ya albarkace ta da kusan komai amma sai a ce harka ilimi harkar kasuwanci harkar bunƙasawa ba ita ce take damun mu ba duk wanda yazo zai kawo wani ci gaba wani alheri shine ake so a yi wa makirci yanzu ga hoton ne muka yi nan wurin rawa fa ba mu da matsala da kowa dan kasu don suka zo muka miƙa musu naira 20 shikenan naira 200 shikenan amma yanzu muna da dukkan documentations din mu ka amma kullun taro ake lola na har ya za a sai an yi wa mutanen nan sharri amma wannan ba ya tsorata mu abinda muke cewa wannan ya karfafe ka kai ma ka taso da wani alheri saboda da haka ne ake crushing waɗannan waɗannan ana crushing su ne ta hanyar ilimi suna ji suna gani su daga kai su kalla ba yadda za su sai dai hawan jini ya hausu amma matasa in kuka biye musu wallahi alazim kasar ba za ta ci gaba ba so abin da muke fata shine kowane matashi a zuciyar shi sha mara ana ha maza ana ha mata yana fatan ya zama ɗaya daga cikin wakilan juyin juya hali don guguwa ce ta riga ta taso imma kai sauri ka ɗaura fuffuke ka tashi a cikin dan ba haka ban ta dauke ka to ita ta san da za ta jefar da kai Allah madaukakin sarki ya taimaka na'am قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر وحدثنا أبو قريب وإسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية كلاهما عن الأعمش عن أبي زبيان عن أه؟ na. قال وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن الزهر عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي آه، أن عبيد الله بن عدي بن الخياري أخبره أن المقداد بن عمرو آه ابن الأسود الكندي وكان حليفا لبني زهرة إن وجه الرواية سيدي أنا أكفأ السنن مقداد أكتب مقداد أن أمر أن الأسود ashe kenan al da aka ce a cikin wacce riwaya kakan shi ne amma sai aka danganta shi kai tsaye al-kindi sannan aka ce bakindi ma'ana kamar yanzu a ce bahaushe sai kuma a ce fari. ina fata an gane kaga ana faɗin wasu nau'in na Hausawa ne wa kana halifan li bani zuhura shi ya kasance suna da yarjejeniya alƙawari da taimakawa juna da kabila ainihin wato zuhura wa kana mimman shahida badaran ma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance daga cikin waɗanda suka halarci yakin badar tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama jama'a kun ji lokacin da jihadi da kare addinin Allah yake da daraja a lokacin wanda ya je jihadi kaza har address ake mishi da wannan abin a ce yana daga cikin waɗanda suka je kaza don daraja ce saboda duk wanda ya je wannan yakin tare da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya dube shi kaf ya rufe fayil din shi ya ce ya yafe mai ba zai sake wa Allah laifi ba in ba jihadi babba ba abin da yake da wannan darajar jama'a a ce Allah madaukakin sarki kana da rai ba ka mutu ba ya ce to yanzu kai ya yafe maka duk abin da za ka yi an yafe mustaqbalan haka mutu jihadi ne kadai zo da wannan darajar dan haka ga Usman lokacin da za a tafi jeshin usra yakin tabuka musulmi ba su da abinci ba su da abin hawa ba su da guzuri ba su da kaza Usman ya odar kayan abinci da dawakai da suturu da komai aka shigo madina manyan yan kasuwan madina suka taya kaya usman yana cewa an ba mu riba da tafi haka an ba ni wadda tafi haka me ya faru suka tambaye shi Allah waye baka riba sai ya ce Allah sai ya ce wannan dukiya kaf ya sadaukar da ita ga sojojin musulmi su ci manzo Allah ya ji dadi ya miƙe ya ce ma barra usman ma fa'ala ba'da al-yau daga yau duk abin da Usman ya aikata ka Allah ya yafe mishi ba zai sake laifi ba sai jihadi <laughs> inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-janna Allahu akbar saboda haka jama'a kun ji wa kana mimman shahida badran ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama annahu qala shi yana daga cikin waɗanda suka halarci yakin badar tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace ya rasulullah ya manzon Allah ara'aita in makitu rajulan min al-kuffar ya manzon Allah me kake gani da zan haɗu da wani daga cikin kafirai shine kaga zama ya dan dige ɗige yana nufin hadisin ka karanta shi har zuwa irin naɗa dazu ne hadisin hanya ce kawai ta riwaya ta canza thumma zakara bi misli hadisi al sa'an sa'annan sai shi yunusa shine ma'anar zakara ɗin fa'ilin wannan ainihin wato fi'ilin shine thumma zakara yunus bi ne hadisin laif yunusa wanda ainihin wato warwaito wannan riwaya sai ya ambaci irin hadisin laif wanda muka karanta a can baya ina fata an gane قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر وحد حول السند وحدثنا أبو قريب وإسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية كلاهما عن الأعمش عن أبي زبيان عن أسامة بن زيد وهذا حديث ابن أبي شيبة قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سريته فصحينا فصبحنا الخرقات من جهينة فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أقال لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقال لا إله إلا الله وقتل وقتلته قال قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم قالها أم لا فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ قال فقال سعد وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطيء يعني أسامة قال قال رجل ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فقال سعد قد ها قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة الله أكبر al musulun ya samu wannan hadisi daga malamin shi al abdullahi dan muhammad da aka fi sanin shi da abubakar bin abi shayba shi ko yake cewa haddathana abu khalid al-ahmar malamin mu abu khalid al-ahmar cikakken sunan shi shine sulaimanu dan hayyan al-afdi mutumin kufa ne shi ko sai yake cewa wa haddathana abu quraib muslim ya sake cewa haka kuma al-imam abu quraib ya karantar da mu hadisi ma'ana wannan hadisin ta hanyar biyu kenan muslim ya samo shi shine wannan ma'ana ha da ya kawo wa ishaq ibn ibrahim haka ne ishaq dan ibrahim al-hanbali ma'ana malamai uku ne suka karantar da muslim wannan hadisin an abi muawiya daga al-imamu abi muawiya kilahuma an al-a'mash dukkanin su biyu daga al-imamu al-a'mash an abi zabyan shi ko ya karbo daga al-imamu abi zabyan an usama ibn zaid daga usama abi wannan hadisin imam muslim yana ce maka wannan lafazin da kaje yana kawowa ko to riwayar al Abubakar bin Abi ce wato yana ce maka ya samu wannan hadisi ta hanyoyin malaman shi uku amma wannan lafazin da yake kawowa ta hanyar malamin farkon ce Abdullahi dan ainihin wato Abubakar dan Abi قال yake cewa بعثنا رسول الله صلى الله wa alihi وسلم hadisin dama daga أسامة ne dan babban sahabi ne dan gidan babban sahabi manzon Allah ya mishi kauna ta musamman kamar da manzon Allah yake kauna ta musamman ga mahaifin shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya aike mu fi sariyati a wata tafiya ta zuwa jihadi fasabbahana alquraqati khuraqati sai muka afkawa wasu kabilu masu suna al-khuraqati to al-khuraqat yana daukan sunan kabila yana kuma daukan sunan wuri ina fata an gane gari ana kiran shi al-khuraqat su ma mutanen ana kiran su al-khuraqat ina fata an gane min juhaina bangaren juhaina ne yanzu yana cikin kasar amman ne kasar Oman kasar Oman ina fata an gane ma'ana daga daga kudancin Saudiya kenan kana kana shiga to kenan ka shiga yankin kenan nan ne Juhaina fa adraktu rajulan sai ainihin na riski wani mutum in ji Usama faƙala da na riski mutumin nan ina riske shi zan kashe sai ya ce la ilaha illallah fata'antuhu ya faɗi la ilaha illallah amma sai na soke shi fawaka a fi nafsi min zalika wannan abu sai dame ni a zuciyata mutumin ya faɗi la ilaha illallah amma duk da haka na soke shi to bari in tambayi annabi in ji matsayi na fa zakartuhu lin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai na sai na ambata manzon Allah haka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah yace aqala la ilaha illallah wa qatantahu yanzu nan ya faɗi la ilaha illallah amma ka kashe shi qala qultu ya rasulullah sai usama yace sai nace ya manzon Allah inna ma qalaha khawfan min sila ya faɗi la ilaha illallah ne saboda tsoron makami qala sai yace afala shaqaqta an qalbihi yau me yasa baka tsaga zuciyar shi ba hatta ta alama qalaha amla yadda zaka gane ya faɗi ne saboda Allah ko ya faɗi saboda makami ne fama za la yukarruha alayya usama yace manzon Allah bai gushe ba yana ta maimaita min wannan kalma aqala la ilaha illa Allah wa qataltahu yanzu ya faɗi la ilaha illa Allah amma ka kashe shi yace ai ya manzon Allah ya faɗi ne don tsoron makami kare kan shi yake manzon Allah yake a'a ya faɗi la ilaha illa Allah ka kashe shi manzon Allah ya rinka maimaita kalma hatta tamannaitu anni aslamtu wa ba'i har da ni burin ina ma da ranar na musulunta kaga da ma ba a zai jihadin da ni ba ni ma sabon musulunta ne ke qala ruwar hadisi ya ce faƙala sa'adun da al'imamu sa'ad sa'ad ji ainihin wannan hadisi wato sa'adu dan ibrahim sai ce wa ana wallahi la aqtulu musliman hatta yaqtulahu dhul dan haka ni ma daga yau ba zan sake kashe wani musulmi ba sai musulmin da abul ya ya'ani usama sai musulmin da usama ya kashe wannan wata magana ce yake kaga yanzu usama ya yi kuskure annabi ya nuna mishi kuskuren shi usama zai bai sake yin wannan kuskuren to duk da kaga usama ya kashe wani musulmi to ya tabbata wannan ba musulmi bane kafiri ne to sai sabu ke cewa dan haka ni ba mu sake kashe wani musulmi sai dai wanda usama ya kashe qala sai wani mutum yace a wa za ka faɗa mana haka alam yaqulillah shin Allah bai ce ba wa qatiluhum hatta la takuna fitna ku yaƙe su yadda zai zama babu sauran fitina wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah addini gaba ɗaya zama na Allah ne wato wani abu ne nan yake faruwa wanda nake ta maimaita mana jama'a yanzu aya ce dai ga ta Qur'ani to amma ga wani yana cewa shi kafin ya aiki da wannan ayar to sai ya ga fassara daga wannan mutumin da ya zauna daga Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma wannan yana cewa to ba ga nassi ba ga aya na cewa ku yaƙe su yadda zai zama ba sauran fitina addini da zama zallan shi na Allah ne fa qala sa'd sai imam sa'd ya ce kad qatalna hatta la takuna fitna gaskiya ne mu ma mun taɓa yin yaƙi a baya yadda har sai da aka waye gari ba sauran wata fitina ba sauran shirka wa anta wa ashabuka amma gashi a yanzu kai da jama'arka mutumin khawariji ne ba khawariji ne yace gashi kai da jama'arka turiduna an tuqatilu hatta takuna fitina ko a yanzu kuna so ku yaki haifa zai ta da fitina khawarijawa su suna yakar musulmi kafin su yaki kafirai to yanzu wannan yana so ne ya ce to ai su wani da muke so mu yaƙe su ai kafirai ne tunda Allah ya ce a yi har zama babu fitina sai shi wannan malamin ya ce a'a ni in dai musulmi ne daga yanzu ba zan yaƙe shi ba sai musulmin da na tabbatar ya yi rudda to hanyar tabbatar da ya yi rudda shine in ga Usama ya waƙe shi saboda Usama yana da wancan gargadi ba annabi ya mishi ban haka ba zai ya sake yin wauta ba to in har usama ya kuwa da to na san kafiri ne to zan yi waƙa shi magana aya ko da take cewa ku yi yaƙi har ya zama babu fitina yace ai mun yi yaƙi har sai da muka kawar da fitina ita ce kafirci yace amma yanzu kai da mutanenka kun ta da yaƙi ne don ku haifar da fitina shi ne yaƙin khawarij duk inda suka ta da yaki to zai zama fitina ne a tsakanin musulmi amma idan musulmi ne da gaske suke yakar kafirai to suna yakar kafirai ne don su kai da fitina fitina ita ce kafirci fitina ita ce rashin zaman lafiya to kafirai suke haifar da kafirci kafirai suke haifar da rashin zaman lafiya to aka ce a yaƙe su ana cewa a yaƙe su ne don a kawar da kafirci a samu zaman lafiya amma lokacin da zaka zama kai musulmi ne kana yakar musulmi to yanzu fitina kake so ka kawar ko fitina kake so ka kawo fitina ba ka kawo don haka wannan malami yake ce mishi in dai yaƙi ne kamar da Allah yake cewa a yi yaƙi har a kawar da fitina mun yi amma yanzu kai da jama'ar ka kuna so ku yi yaƙi ne yadda yake kuma za ku tayar da ainihin fitina a tsakanin ainihin musulmi haka kuma abin ya faru jama'a khawarijawa su ne mutanen da suka fara kawo rudani da hayaniya a cikin addinin musulunci tun daga kisan da suka yi wa sayyidina Usman tun daga lokacin dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ran da duk aka zare takobi aka kashe wani bawan Allah to ba za a sake mai da takobin cikin kuban shi ba har duniya ta tashi shine duniya za ta sake zama lafiya tun daga wannan lokaci gashi nan kuwa daga waccan fitina sai wannan fitina kuma duk ta faru ne akan me aka je aka yi taro a ƙasar Yaman ai Usman ya kafirta ai ya faɗi kaza ai ya ce kaza a zo a zauna da shi mana malami ne masani ne hafizi ne na alqur'ani manzon Allah ya yi da shi mun ji darajojin shi da suka tsare shi ba su kashe shi jama'a sai da ya kwana uku yana azumi ba ba shan ruwa sai na Usman a lokacin shekarar shi 87 a duniya shekara 90 ba uku sai ya ta katanga ice yanzu kun san cewa duk duniya ba a taɓa samun mutum iri na ba da ya auri ɗaya biyu na annabi ɗaya ba a taɓa samun mutumin da ya auri ‘yar annabi ta mutu annabin ya ƙara mishi wata ‘ya sai sai na Usman kun san haka suka ce mun sani Allahumma na'am kun san cewa an samu wani lokaci a garin nan ruwan alwala ya gagari musulmi a lokacin da musulmi suka iso madina ba yahude shi ne yake da rijiya wadda yake sai da ruwa shi kadai ruma sunan shi ruma sunan rijiyar bi'ir ruma sai ya fahimci da musulmi suka zo in lokacin azhar ya kusa ko la'asar sai su zo suna sayan ruwa dan alwala tun safe zai buɗe rijiyar yana sayarwa da ya ji an kusa sallah azhar sai yake sai ya bace wannan sai bukata ta kama shi ta kuɗi dunkulallu ba irin waɗannan kwabbai da yake samu ba sai ya nemi wane ne zai zo ya siya rabin rijiyar zai siyar da shiya na rijiyar sai sai na usman sai ya tura wani musulmi ya ce je ka koma wace ka ce ka siya kawai kun je da masu kuɗi suke idan abu ya zama na galaxy yanzu ba da kuɗin shi ake siye ba ku fahimci wannan jama'a ba da kuɗin shi ake abin duk da suka ce sai ku saya nawa ne kaza ne sai ce mai gidana ya siya yaushe zai kawo kuɗi sai ce a ga kuɗi sai fito da kuɗi kawai har ya koma da canji to yanzu a za a yi ce to abin da za a yi daga karfe kaza zuwa karfe kaza mai gidana yake da rijiya daga karfe kaza zuwa karfe kaza kai kuma kai kace da rijiya musulmi su inventors fathers of capitalism but unfortunately yan boko ba su san capitalism na gaskiya ba sai suka ɗauko ne arne scottish wani mutumin ƙasar scotland wai sai suka ce adam smith wai shi ne father of capitalism ya rubuta littafin shi ne in the 18th ma'ana kawai shekara biyu ne gawan littafin nashi sayyidina Usman sai ya ga bari yanzu za mu karya ba Yahudan nan sai ce duk mutumin da ke Madina musulmi da wanda ba musulmi ba daga karfe kaza zuwa karfe kaza zai ɗibi ruwa kyauta capitalism kenan in kai baka san gurguzu ba a in kai baka san jari hujja ba jari hujja na gaskiya kenan ka je ka karanta the wealth of the nation in littafin Adam Smith duru ne a ciki da hayaniya don haka arna da musulmi sai su zo kowa sai ke ruwa sai ya ajiye idan lokacin ruma yayi sai ruma ya zai zauna ba wanda zai zo su ruwa sun ce ne usman usman ya kashe haka suka faɗi a tarihi yace ku kira shi ya sai rabin to gaba yanzu rabin sai yadda usman ya ga dama ko to haka ake capitalism <laughs> sai da ya gabata don ya ce dubu ɗari sai su rara so kafin dubu biyar ne ce a yi ce ne da wuce rabin ka. <laughs> capitalism ke ko kun fahimta gaba sau da aka sai na Usman sai ya tuno wa mutanen nan da suka zo kashe shi kun san lokacin da ruwa ya gagara a garin nan ni ne sai wa musulmin ruwa da suke sa suka ce Allahumma na'am yace amma yau kwana uku kun hana ni in sha ruwa makwarwa guda suka ce kwarai da gaske yace kun san lokacin da za a tafi yakin Tabuka musulmi ba su da abinci ba su da guzuri ba kayan aiki ni na bayar har annabi ya faɗi kaza a kaina kun san haka suka ce mun sani ce to me kuke so suka ce kai so muke mu kashe ka sai ce wallahi musta'an sai kuma ya zaman shi akan buzun shi suka zo suka samu shi suka kashe shi shikenan to sun kashe shi yanzu bukatar su ta biya hankalin su ya kwanta ba su sake zama lafiya ba kuma isu isu sun ta barke da ta barke sai wasu suka gudu suka je suka kafa gari haka kuma suka je suka san juna su haka hawarijanci yake tun daga farkon duniya har karshen duniya shine zafin addini ne ba tare da sanin addinin ta hanyar fassarar masana ba kowa yana da aya in dai aya ce hadisi kowa yana da shi amma fassara wadda fitar da ma'anar da auna yanayi da duban yanayi wannan sai masana suke yi kuma haka yanzu duk inda ka samu ustazai sun haddace qur'ani sun haddace hadisai to in aka ce kowa ya dauko ayat da hadisi sai ka ji mazhaba ta zama ɗari malami ya zo sai ya ce a ga yadda abin yake saboda haka waɗannan matsaloli jama'a haka suka zo su waɗannan ainihin wato afwan a can na ce sa'ad ibnu ibrahim sa'ad ibnu abi waqas ne sahabi ne sa'ad ibnu abi waqas shine wanda ainihin wannan khawariji ya ainihin tabe shi da wannan magana sun ke cewa an mun yaki kafirai har sai da muka kauda kafirci amma a yanzu gashi ko kuma kuna son fita da yakin da zai zama fitina ce ainihin a cikin musulmi Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye irin wannan kabiyar ta faru bukhari ya rawaito ta ga ainihin wani sahabin abdullahi dan amr shi ma ga shi da imam bukhari yace haddathana muhammad bin bashar haddathana abdul wahhab haddathana ubaydullah an nafi' an ibn umar radiyallahu anhu atahu rajulani fi fitnat ibn zubair a lokacin da fitinar abdullahi dan zubair shi ma aka zo a kashe shi ainihin a makka فقال إن الناس صنعوا وأنت ابن عمرو وصاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما يمنعك أن تخرج da suka zo suka ce to kowa ya fito fa za a je a kifar da gwamnatin Abdullahi dan Zubair sahabi ne a Makka ya zama gwamna kowa ya fito kai Abdullahi dan Amr me ya hana kai Abdullahi dan Umar me ya hana ka fitowa wasu suka zo suka same shi faƙala sai ce yamna'uni anna Allah harrama dama akhi abin da ya hana na fitowa shine Allah ya haramta jinin dan uwana musulmi ne shine musulmin farko da aka haifa wa musulmi a Madina lokacin da musulmi suka iso Madina jama'a da gaske Yahudawa sai suka yi ta tsafi ne kada matan musulmi su ba a cewa tsafi fa zai kama musulmi tsafi yana kama musulmi sai dai baya rinjaye imanin shi ne ba a cewa asiri zai kama musulmi sun yi wa matan musulmi asiri kuma ya kama su aka shekara ba matar da ta ɗauki ciki ana nan sai ga asma'u ta ɗauki ciki sai ta haihu jikan sayyidina abubakar da siddiq a kawo shi sai annabi ya sanya mishi abdullahi manzo Allah ya farin ciki da wannan yaro to ana nan tafiya ta tafiya ya waye gari ya zama gwamna a makka sai aka shigo jin mulki za a yi mai suwaye za su yi mai juyin mulkin musulmi ne da suka taho za su yi wannan juyin mulki sai suka biya gidan abdullahi dan umar to kowa ya fito fa kai kadai ne ba mu ganka ka fito ba ga ka kuma kai ka ce sahabi ne kun fahimta jama'a me ya hana ka fitowa sai ya ce abin da ya hana ni saboda jinin dan uwana musulmi ne fa qala waɗannan mutane guda biyu sai suka ce alam yaqulillahu shin Allah bai ce ba wa qatiluhum hatta la takuna fitna ku yaƙe su har sai ya zama babu fitna fa qala sai ce qatalna hatta lam takun fitna in dai wannan yakin ne da Allah ya faɗi a Qur'ani to mun har sai da muka ga ba fitna ma'ana kafirai Allah yake magana wa kana dinu lillah addini kuma ya zama na Allah wa antum turiduna an tuqatilu hatta takuna fitna kuka yanzu kuna so ne ku tada yaki yadda fitina za ta faru wa yakuna ad-dinu li ghayri Allah addini kuma ya zama ba na Allah haka ya faɗa haka kuma abin ya faru a lokacin sai da aka rufe Ka'aba kwana da kwanaki jama'a ba a sallah kowa ya gudu sun dai za su ji mulki a gari ko kun fahimta jama'a duk lokacin da ya zama ka ga musulmi ne da musulmi ko to wallahi karka shiga rabu da su da ayoyin su jahilai ne duk wanda baya fassara aya a karkashin fassarar da Allah ya sauka wa annabi shine annabi ne kawai yake fassara alqur'ani da haka duk wanda zai fassara qur'ani ya fassara ba fassara annabi sannan sai almajiran da suke karatu hannun annabi sallallahu alaihi wasallam rabu da shi jahili ne amma mutane sun waye gari saboda ba su san shiryar magabata ba idan mutum ya zo yana ta ibo ayoyi yana ta kawo sai ka ji ana ta kabbara sai a ce kai maka ji da yake kawo ayoyi ba sai a ce ayoyin ne wasu ne sababbi aka saukan mai ba da bukatar su ko ko waɗannan ne da aka sani to dan me ba su burge jama'a ba abin da zai burge kayan miya ne yadda ka siya haka wane ya siya nama ne manja ne yadda ka siya haka wane ya siya to ba nan ne gonin ta ba bari matarka ta fito da tata miyar ta wata fito da wacce ta fito da tata miyar nan ne kayan miyar zai burge ko ba haka ba ka duba da kyau yanzu ba jibi sallah ba ta sallah sallah ta kusa wuri dai ba ku je ku yanka sa wuri dai ba ku siyo manja wuri dai ba ku siyo kayan miya sai kowa ya ɗiba sai shigar da shi gidan shi to ba yanzu ne kai gwamnati ta ba bari a fito da miyar sallah ranar sallah a lokacin ne ba a gane wacce <laughs> to da haka ayar qur'ani ce ka jawo wancan ba aya ce jawo amma abinda wancan zai fika shine yana da hadisai yana da fassarorin da malamai suka yi waɗanda kai baka da su ba haka ne kawai ta kamata fita shi amma saboda an yi riga an zama yan ruku idan ya jawo aya ya shiga nan ya jawo suka ka ja da takabbara wai ya jawo ayoyi ayoyin sababbi ne a waɗanda dai muka sani ne eh to ba nan take ba ya fassara aya to fassara aya shine sai an samu malamai masana su shiga cikin wannan aya su shiga cikin wancan hadisi su ɗibo waɗancan bayanai to zai ce ga fassara ingantacciya amma ga shi kun yanzu nan suna cewa ibnu umar ne kowa ya fito kai ne baka fito ba sai ce a abin da yana ni fitowa tunda musulmi za a zuwa yaƙa ba zan je ba ina fata an gane shine a cikin wata riwaya ta al-Imam al-Bukhari dangane da wannan hadisi jama'a sai ainihin ibnu umar ya rinka cewa wayo. Allah mun shiga uku mun lalace ayoyi ne aka saukar a zamanin mu akan kafirai yau ga wasu yara an haife su a bayan sauka ayoyin sun zo suna ta dankara su akan musulmi hadisin suna nan zamu zo nan mu karanta su ina fata an gane Allah madaukakin sarki kiyaye wannan hadisi hadisin usamatu dan Zaid Bukhari da Muslim sun fitar da shi tare da Bukhari da Muslim kuma an samu manyan malamai kamar su al-Imam Abu Awana da al-Imam Ibn Hibban sun fitar da wannan hadisi kashi malam yace daga cikin fa'idojin wannan hadisi bayanu tahrim qatl kafir ba'da ma qala la ilaha illallah wannan hadisin ma yana tabbatar mana da cewa idan har kafiri ya faɗi la ilaha illallah to kada ka kashe shi dan girman Allah idan kafiri ya faɗi la ilaha illallah an ce kada ka kashe shi tsakaninka da Allah me yasa musulmi zai faɗi la ilaha illallah ba za ka karba ba musulmi jama'a a wai ka tsare shi ka gan shi da identity card na road safety to wai kenan ya zama kafiri tun da yana aikin gwamnatin Najeriya a ina ka samu wannan karatu ma'ana yanzu wannan ID card da yake da shi cewa shi police ne cewa shi soja ne cewa shi custom ne cewa shi dan makarantar boko ne cewa shi ma'aikacin gwamnati ne ya halatta jinin shi video clip ne ga musulmi an danne yana cewa ni musulmi ne la ilaha illallah ana cewa dan kaza kazan ka kai musulmin ne ka shiga aikin gwamnati jama'a ku ji tsoron Allah wannan rayuwar ba ita kenan wallahi da ta zama tana da sauki ma'ana wannan rayuwar ba daga nan ne za a yi big bang shikenan ta wuce ba wani abu da zai biyo baya shine sai dina ali yace walau anna idza mutna turikna lakana al mautu rahata kulli hayy walakinna idza mutna bu'isna wa nus'alu 'indaha an kulli shay'in da mun mutu za tambaya wallahi da an muta amma mun mutu za a tambaye mu za a tambaye ka tsuntsu ne tsadda mutum ya kama ta ya kashe ta manzon Allah ya ce za ta je ranar kiyama gaban Allah tana tsalle jini na zubar mata a wuya tana cewa ya rab san hadha liba qatalani wa lam ya'kul lahmi wani da ya kashe ni bai ci nama na baka tambaye shi Ya'yanku suna yawo da gafa cikin anguwa suna kashe jangwalaba da kawai sai kashe kadangare sai gaba sai da asr ya ce yau ya kashe bakwai ku karanta musu wannan hadisi tsuntsu ka kashe shi ranar kiyama zai je wurin Allah da ka kashe shi baka ci naman shi ba ba wani magani ka hada ba shi ba haka sidda ka bata mishi rayuwa tsuntsu kenan me kake tunani ga mutum saboda haka ku ji tsoron Allah ku je ku yi ilimi a hannun malamai ka sauke ma malanta da ka dora ma kanka malanta ta fi komai hadari a cikin al'amarin addini dan matsayi ne na annabawa malamai ba sa faɗa wa kansu malamai jama'a ku duba wannan malamin da nake rike tafsirin shi na musulun din nan sharhin shi na musulun mujalladi arba'in da wani abu ne jiya dan shi ne min waya yana cewa yau baba ya kai mujalladi na goma sha bakwai na tirmidhi na aiki ga mai kare ka ni yana faɗa min ne cewa yana nan yana sharhin Tirmidhi jiya za mu fara karatun Muslim yace yau babana ya kai mujalladi na goma sha bakwai mana ya gama sharhin Sahih Muslim ya gama sharhin Sunan Nasa'i yana ce mana ne ya fara sharhin Tirmidhi fa kaji jiya dan yake cewa ya kai na goma sha bakwai amma duk inda ka da shi sai ce tuwailul ilm shi cikin ɗaliban ilimin ma dan mutsili ne sannan zai gan shi yana yawo su kadai ba ba ba wani alkyabba ba ban taɓa ganin shi ma da alkyabba ba ko rawar kawai hula ba ya sa kai ya murda abin shi ya tafi yana nan ƙasa alkyabba guda goma sha bakwai zai sa kuma sai an samu wani yana rike ta baya ya kawo wani majanyi ya ɗaura a wuya to hayaniya ne wannan wallahi <laughs> wallahi jama'a ba gan shi da riga ne tefafiyar riga kawai ya kama hanya yana tafiya amma ka duba sahihu muslim yau sharhi mujalladi 40 da wani abu yanzu yana ya fara sharhin tirmidhi ta ji har ya kai na 17 zuwa jiya waɗannan malamai ne amma wallahi tsoron malanta suke idan kana son sauraron darussan shi ka tafi islamlife.com www.islamlife.com kai tsaye za ka rinka jin darussan shi kai tsaye ana yin darussan za ka rinka ji yanzu lokacin aikin hajji sun dage darasin don yanzu nan ne wa kafin mu fara darasin nan akwai mutanen oshi muta wa bai ne yaraba sun sauka a kusa da masallacin yanzu haka suna can suna wa'azi ne ma da yarabanci abin nan da haka yanzu ba za ka ji live ba amma an ka kama wannan website din za ka ga darussan shi na sahihu muslim za ka ga darussan sunan nasa'i za ka ga tafsiri za ka ga karatun bukari za ka saurara live ka ji yadda yake karatu babban malami ne buzu ne mutumin kasar ethiopia amma wallahi bai taba ce sai ce ina ya kai ga dalibin ilimi shi dan musulmi ne ma cikin ɗaliban ilimi amma duk malaman makka sun haɗu cewa a yau a garin makka babu sanin hadisi kamar shi da kake tunani kai yan matan angon ko suka yadda kai ne ustazu shi shikenan sai wanda kaga dama za ka yi magana shine duk abin da yake damun mutane hakikanin al'amari matsala muka samu a ƙasa ba mu samu an yi tarbiyyar mu akan menene addini ba kawai sai aka saka mutane a cikin rudu ka dan iya abu shikenan a dafa maka wake da shinkafa a ji a kama rago a yanka shikenan sai ana koma ana ce maka alaramma shikenan kana da kai kamar jangwala gada. to shine matsaloli suke faruwa amma ka je ka zauna gaban malamai ka ga manyan masana ne wanda an yadda su masana ne amma su fa ba su yadda ba kullum suna jin tsoro ne to amma nan kuma wani yana nan ya naɗa kanshi Allah madaukakin sarki ya taimaka to jama'a kun ji dai hadisi ainihin Usama dan Zaid saboda haka kar ka sake wallahi tallahi ba wai kashe musulmi ba kashe kafirin da ya ambaci la ilaha illallah ko kafirin da bai faɗi la ilaha illallah ba amma yana ƙarƙashin amana ta musulunci ko ya shiga wata alfarma cikin alfarman musulunci wallahi tallahi in ka kashe shi to wannan kuma ka taɓo addini ne ku kiyaye jama'a da za a tada rikici da za a tada jihadi da za a tada yakin musulunci ba wai irin wannan rudu da yake faruwa a kasar ba wanda ba malamin da ya san sunan shi na gaskiya yaki jihadi na musulunci sai wani musulmi ya dauki kafiri ya boye to shikenan sai a ce to kai ka ci albarkacin musulmi ummu hani yar uwar sayyidina ali ce kama wani kafiri dan uwan mijinta sai ta saka a daki aliyu ya zo yace sai ya kashe shi saboda shi ma yana da irin waɗannan ayoyin wa qatiluhum kaza kaza yace ita ce a ai ya shiga alfarmata ne sai ta ce sai aliyu yace ce a ai ai kafiri ne sai ta kulle shi a daka sai ta tafi ta je ta samu annabi sai aka ce annabi na wanka sai ta ga wannan fatawar fa da za ta fatawa ce tsakanin mutuwa da rayuwa ba za ta tsaya annabi ya fito ba yana ban daki sai ta ce ya manzon Allah ga wani can na saka a daki dan uwan mijina ba musulmi ba na boye shi aliyu ya ce sai in bude shi ya kashe shi me kace sai manzo Allah yace kad ajarna man ajarti ya ummahani wanda duk kika wa alfarma to mun yi mishi alfarma ta haka in wani abu ya tashi sai wani musulmi ya dauki kafiri ya boye kar ku ce shi musulmin ya zama munafiki balle ku kama ku kona balle ku kashe shi a'a sai ku ce shikenan tunda da ka saka yato shikenan mu ketare wannan ana magana jihadi ba balle irin wannan hayaniyar da kwangila ce kuke wa wasu ba ku sani ba sai daga baya kun zo kun gane kuma sai ku ce wallahi ba ku sani ba kun yi na daba mu ku kawai da hayaniya a saka ku a cikin hayaniya idan baka san yadda freemason suke aiki ba wallahi tallahi sai ka gama rusa addinin ka ka ka je ka karanta tarihin kamalu ataturk wani la'anannen mutumin kasar turkiya ne da shi turawa da yahudawa suka yi amfani aka rusa daula ta musulunci ta ƙarshe ottoman empire sai da aka gama aikin kaf aka fito mishi da hakikanin abin kuma sai zo yana dama Kana mamaki shikenan ya aka yi haka da shi din eh ayoyin naka da hadisan naka kana nan suna can su suke sponsorin naka su suke pumping maka resources kai baka sani ba kai kuma ka dauka ga abin da kake Allah madaukakin sarki ya kiyaye saboda haka jama'a sai a yi taka tsantsan wannan addini namu ba addinin rudu bane jama'a sannan wa Ha'a al-inkaru ala man yatasara'u ila al-mayl mimman azhara islamahu wannan hadisi yana fada ga duk wanda yake cin mutunci ko yake kashe wanda bai bayyana musuluncin shi da zaran mutum ya bayyana musulunci kakkace ƙarya ne kuna tare sai ka ji ya ce maka ni ma musulmi ne sai ka ce a ah, to masha Allah Allah ya sa albarka shikenan ina fata an gane bi zanni annahu inna ma yuridu bihi gharadan dunyawiyyan da zaton cewa a'a wai ya faɗi shi musulmi ne dan yana son wata manufa ta duniya li'anna al hukuma bima zahar saboda a cikin musulunci ana hukunci da abin da ya bayyana ne la bima ba abin da ya suturtu ba wa min ha bayan qadri la ilaha illa Allah fa inna an sallallahu alaihi wa alihi sallama qala li usama radiyallahu anhu kayfa tasna'u ubi la ilaha illa Allah wannan hadisi yana nuna darajar la ilaha illallah saboda annabi ya ce wa usama ya za ka yi da la ilaha illallah wa minha anna la ilaha illallah tuhajju an sahibiha yawm al-qiyama Allahu akbar kaji duk wanda ya faɗi la ilaha illallah ya mutu akan ta ranar al-qiyama la ilaha illallah za ta tashi ta kare shi za ta mai gwagwarmaya a wurin Allah li'annahu sallallahu alaihi wa alihi sallama قال له كيف تسمع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة Usama da ka kashe mutumin nan ya faɗi la ilaha illallah ya za ka yi da wannan mutum ranar kiyama idan la ilaha illallah ta zo wurin shi wa huwa nadhiru ma waqa li abi talib haythu qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wa sallama ay amma qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha inda allah muttafaqun alayhi irin wannan kalmar ce annabi ya bawa kawun shi kawo ka faɗi la ilaha illallah wannan kalmar da ita zan yi hujja in yi maka gwagwarmaya ranar lahira cewa kai musulmi ne to kafi la ilaha illallah za ta shaida za ta gwagwarmaya ga wanda ya faɗe ta ranar alkiyama ta tsaya mishi cewa ya faɗe ta don haka shi musulmi ne a daidai lokacin da la ilaha illallah ke tabbatar da cewa ya faɗe ta kai kuma kai ka kashe shi cewa baka yarda ba ya ba yi da kanka saboda ka ku yi takatsantsan jama'a wa minha anna fihi dalilan ala tarattub ala asbabiha adh-dhahira dun al wannan hadisi yana nuna mana kullum ana hukunci ne da zahiri kai hukunci da zahirin musuluncin mutum kana zaune da mutum sai ka gan shi da dukiya kai hukunci da cewa dukiyar shi ta halal kana zaune sai ka ga mutum da mace sai ce matar shi ce kai hukunci cewa matar shi ce a mutum ne zo musulunta sai ce wance ta shi ce baka da yancin ka ce to ayya aka daura auren yaya kaza a ya musulunta eh to mata shi ce Allahumma in wani abu ya bayyana sabanin abin da yake a zahiri to wannan sai ai hukunci da shi qala an-nawawi rahimahullahu ta'ala qawluhu sallallahu alaihi wa alihi sallama afala shaqaqta an qalbihi fi dalil lil qa'idati al-ma'rufa fi al-fiqh wal usul anna al-ahkama yu'mal fiha bil-zawahir ya yatawalla sarair al-imam an-nawawi yace cewa da annabi yayi ka tsaga zuciyar shi ne to yanzu wannan kalmar ita ce dalili akan ka'ida ta ilimin addinin musulunci ilimin fiqh da ilimin usul jurisprudence wanda malamai suke cewa hukunce hukunce ana aiki ne da zahirinsu Allah shine ya jibinci abin da ke boye shikenan mutum ne ya zo da dukiya sai fitar da zakka shi nan ba ruwanku da cewa to ai ba ku san nawa mallaka ba to ai kaza to ai kaza to ai kaza in kuka dubi kullum mutane suna kaucewa abin da yake zahiri suna tafiya ga abin da bai bayyana ba kuma su ce za su hukunci da shi a yau mun yi wani karatu a wurin nan tun daga jiya muka fara shi da ɗaliban darul cikin littafin al-fatwa al kubra a inda manyan malamai su ibnu taymiya suke bayanin cewa wanda duk zahirin shi muka ga alheri to sai mu bashi a haka sai ya kawo magana dangane da kasabi dangane da dukiya mutum ne aka gan shi da dukiya wanda yake an san ga sana'ar da yake ta halal shi kenan kar a sake a kawo wani dalilin cewa to ai wannan dukiya ba san ta yaya tara ta ba kamar yadda in ka ji karatu ina fatan ka nemi jeran giyar kasusuwan da aka yi da jiya da yau nace mafi yawancin talakawa in ba dukkan su ba duk inda suka ga dan boko da dukiya duk inda suka ga ma'aikacin gwamnati da dukiya duk inda suka ga dan siyasa da dukiya to kawai suna ganin dukiyar sata ce saboda haka in ka baro Abuja har ka isa kowane gari za ga talaka ga sunan suna fito da kaya suna kasawa doya ce za su kasa naira dubu ɗaya ce da ɗari biyar doya amma in kai kuskure kai da ka fito daga Abuja ka tsaya sai a ce maka dubu takwas in ka nemi rage sai ta ce turan kai daɗe kawo dubu bakwai da ɗari biyar sai ka ce a da Allah ki bari dubu bakwai mana saboda kuma yanayin rayuwar Abuja kai kuma ta horar da kai ta mulmula ka ga irin wannan doyar in abuja ne ga yadda zaka siya amma ita wai hujjata ka sato ne shine ita ma za ta ci rabanta haka suke faɗi sai ko ran nan na ga zan yi ya wani ya ce ka ba sai ce mishi a ka gani ne yace eh to malamin aji ne ni gumi na nake ni ba daga Abuja nake ba malamin aji ne ya ah, to shi ke nan ka daɗe kawo ka ba sai mu ce a ah, wallahi ƙarshen ta abin dubu biyar ne sai gashi na sayi shi naira dubu ɗaya da ɗari biyar haka suke to kaga inda talakawa su kuma shaidan ya bullo musu ke. a da da muke zaune yan boko ba su bayyana ba da sauran yan siyasa a da duk wani attajirin aka gan shi da kuɗi shi kuma talakawa sai su ce tsafi yake a gidan shi akwai wani ɗaki ba a shiga ƙarya ce fa suke to ba daidai ba ne wallahi jama'a shine manyan malamai suka ce ba kyau haka Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye saboda haka ku daina zargin abinda da yake gashi kun ga zahiri amma kuma kullum abinda kuke kokari ku binciko abinda da ba shi ne ku ba malam yake cewa ومنها أن في قول أسامة رضي الله عنه حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ إشعارا بأنه استصغر ما سبق له قبل ذلك من عمل صالح في مقابلة هذه الفعلة لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم من الإنكار الشديد وإنما أورد ذلك على سبيل المبالغة قاله القرطبي من يمسنا كنجا أبن دفكتي أسامة بيجي إرم مجند النبي يفعي sai ya kaskantar da kanshi duk wani aiki na alheri da ya a musulunci sai da ya dawo ya nadama shi cewa ina ma da ran nan ya musulunta kenan ashe mugun aiki jama'a yana rugurguza kyawawan ayyuka to haka kuma aikin alheri innal hasanati yuzhibna sayyi'at zalika zikra min zakirin don haka karka sake a musulunci ka aikata mugun aikin da zai rusa maka aiki ومنها أن الإسلام يجب ما قبله وأن حديث كما ينانون كينا مسلم سينا شافي دعب بيزو كافيشي فإن أسامة رضي الله عنه ما تمنى إسلامه يومئذ إلا لما علم أنه يزيب عنه التبعات أسامة دينا دامر أيوكا بي ya fahimci to da a ce bayan ya aikata wannan aikin ne zo musulunta kenan da musulunci ya yafe mishi haka musulunci yake idan ka musulunta to duk wani sharri da ka aikata an yafe maka sai guda daya shi ne akwai haƙoƙin jama'a to zaka biya su don mutane su fahimci wannan kada ka musulunta bayan ka cuci mutane da su ka ci bashi ka kibiya ka zo la ilaha illallah to liman tunda na musulunta ai an ce komai ya sauka a na, eh na Allah kenan amma za ka biya wani bashin shi wani da ka murde mai fili za ka biya wani da ka cinye musu kudin salari za ka biya al-islamu lam yujib laka hada in ba haka ba kowane macuci ai sai dawo ce wasu astaghfirullah al'azima shi kenan sai da abin nan kwatankwacin yadda suke muku yanzu